tuni dai hukumar zaɓe ta saka ranar 15 ga watan hudu domin gabatar da wato cike gurbin zaɓuɓɓukan da suka zama inconclusive musamman ma jihar kebbi da kuma jihar adamawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da waraka sannunmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka. Inda ba kuma manta ba hukumar zaɓe ta tabbatar da yan conclusive a jihohi guda biyu jihar Kebbi da kuma jihar Adamawa inda jihar adamawa aishatu binani da kuma fintiri ake kabzawa wanda kuma hakan ya ja hankalin mutane da dama duba da yadda aisha wato binani tana ɗaya daga cikin wato sanatoci kuma mace ta farko da ta fara takarar gamna a najeriya musamman ma yadda aka ga tana neman samun tagomashi har tana gab da kayar da gwamna mai ci zuwa yanzu dai duk da hukumar zaben ta ɗage wancan zaɓe a lokacin da ta mai da shi inconclusive ya zuwa yanzu ana sa ran wato ranar 15 ga wannan wata na hudu za a gudanar da wannan zaɓe wanda kuma zaben ana sa ran zai ba wa aisha binani dama cin nasara ko kuma shi fintir ya lashe zaben ga maganganu dai da suka tabbata cewa aisha binani ta yaba ma hukumar zaɓe bisa wancan namijin kokari da ta yi wajen wato mai da zaben yan conclusive zaman wanda bai kammalu ba kuma yanzu wa yanzu dai an saka ranar gaba wannan zaɓe inda dai aka dakata wato shine inda aisha binani ke da ƙuri'a sama da dubu 390 inda kuma fintiri ke da a sama da 400 da wani abu sai dai kuma an samu wasu mazaɓu da aka yi obabotin wanda wannan shine babban dalilin wato dakatarwa ko kuma tsayar da zaben zuwa yanzu dai za a ci gaba da buga wannan zaɓe ranar 15 ga wata domin tabbatar da cike gurbin duka zaɓuɓɓukan da suka zama 'yan kwankulusuf adamawa da kuma jihar kebbi za ku iya tabka muhawara gane da wannan labarai da kuma yadda kuke fatan wato samun nasa nasara a jihar wato Adamawa da kuma jihar Kebbi